a sanarwar da suka bayar a jiya da daddare hukumomin kasar ta mali sun ce 'yan ta'adda sun kai hare-hare a garuruwan dalasagu da dianwele da dagesagu na yankin bankas a tsakiyar kasar inda suka kashe mutane akalla 132 hukumomin sun ɗora alhakin waɗannan kashe-kashe a wuyan ƙungiyar katiba de la masina ta amadu kunfa sai dai wani ɗan siyasa ɗan asalin yankin na bankas num togo ya bayyana wa sashen faransanci na muryar amurka cewa yawan waɗanda aka kashe a waɗannan jerin hare-hare ya fi haka euh, Ya ce a ranar Juma'a a wajejen karfe 4 zuwa biyar na yamma aka sanar da ni cewa an kai hari a ƙauyenmu Gyalasagu inda 'yan ta'adda suka shiga kasuwa suka kwashi ganima kafin su cinna wuta sannan suka bi gida-gida suka tattara matasa suka fice da su bayan gari kafin su bindige su a cewarsa a jiya litinin an wuni ana kwashe gawawaki inda a wannan gari aka tattara gawa sama da tamanin kuma akwai waɗanda ake ci gaba da neman gawawakinsu Nous A Diabali, kilomita kaɗan da Dialasago, an tarar da gawawwaki 52 sannan a wani ƙauyen da ke kusa da nan an samu gawawwaki 46 wato dai a jimilce ana iya cewa gawawaki 180 zuwa 190 ne aka gano kuma ana ci gaba da jana'iza ana ci gaba da neman gawawaki ya kara da cewa wannan wata dubara ce da 'yan ta'adda ke amfani da ita don tsoratar da jama'a su kauracewa gonaki domin ƙauyen da lasagu ana ɗaukansa a matsayin rumbunci makar wannan yanki kashi tamanin daga cikin ɗari na 'yan mali mutane ne da suka dogara da noman damana saboda haka waɗannan hare-hare wani yunkuri ne na haddasa ƙarancin abinci a ƙasar ƙasar mali wacce ta ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar jason sahel a watan afrilun da ya gabata a ɗaya gefe ta raba gari da rundunar barkan saboda zargin sojojin na faransa da gaza murkushe matsalolin ta'addancin da ake fama da su a yankin sahel kafin ta juya harkokinta wajen kasar rasha da nufin neman mafita sai dai da alama har yanzu tsugunne ba ta kare ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.